A taron manema labaran da ya kira a gidansa a karo na biyu cikin mako guda, Alhaji Muhammad Usman ya sake jaddada matsayinsa na wanda ya lashe zaben da ya gabata. domin a cewarsa alkalaman da ya tattaro daga sassan ƙasa sun tabbatar masa da cewa shi ya yi kaye a fafatawarsu da bazu Muhammad saboda haka ba zai yarda a yi masa kwacen kur'u ba mafari kenan ya umarci magoya bayansa su fito kan tituna don gudanar da zanga-zangar lumana daga yau talata talatin ga watan maris har sai an mayar masa abin da ya kira galabar da ya samu a zaben 21 ga watan fabrairu. Ces manifestations seront poursuivies sans arrêt jusqu'à la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement a yanzu haka eh, wasu makarraban jam'iyyun kawancen adawa irin su tsohon firaminista hama amadu na can kulle a kurkuku saboda zargin su da hannu a tarzomar da aka fuskanta a biranen yamai da zandar a washe garin fitar da sakamakon wucin gadi na zagaye na biyu na zaben shugaban kasa dan takarar na 'yan adawa ya buƙaci a gaggauta sakin waɗannan 'yan siyasa domin a cewarsa an kama su ne ba tare da aikata laifin komai ba. Jusqu'à la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale moderne FA Lumana Africa, M. Hamamadou, da yake mai da martani a kan waɗannan ƙorafe-ƙorafe kakakin jam'iyyar pnds mai mulki alhashi asmanu muhammadu ya danganta abin da kame-kame irin na wanda ya rasa tudun dafawa yana mai cewa batun zaɓe wata magana ce da tuni aka barta a baya ita zanga-zanga ta lumana abu ce wadda doka ta amince da ita amma mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabar makumiya ce ake sa a naɗe da hauka shi da kanshi muhammad usman ya san ya sha ƙasa ai duniya gaba ɗaya ta yi shaida da cewa zaɓuɓɓukan wannan an yi su tsakani da allah kuma bakin alƙalami ya bushe ban gabata yadda za a yi wannan zaɓe ya sake tun da tsakani da Allah aka yi shi a ranar biyu ga watan afrilun da ke tafa ne ake sa ran rantsar da bazun muhammad domin soma wa'adin mulki na shekaru biyar kamar yadda kotun tsarin mulkin ƙasa ta sanar wani mashawarci a fadar shugaban ƙasar nishar sanusi tambari jaku a yayin bikin gidauniyar da shugaba isu muhammadu mai barin gado ke shirin kafawa ya gargaɗe shi ya sallami dukkan fursunonin siyasar da ke tsare a gidan yari irin su tsohon firayim minista hamma amadu domin a cewarsa yin hakan wani mataki ne da zai wanke shi daga dukkan wasu zarge-zarge marasa ta tushe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.